Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran ba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta biyu a wannan rana da fatan awon da lafiya to abubuwan da za ku saurara da yadda allah a cikin shirin namu sun hada da ko kun san sai kuma mu leƙa iran daga nan kuma sai mu karkare da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka sanar. yanzu ga shirin nan na kokon santara da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau talata dai ga watan yuni na shekara ta 2021 wanda daidai da 20 ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 50 da suka gabata rana irin ta yau Aitullah Uzma Said Mohsen Hakim babban marja'i na masabar Ahlul Bait alaihi salam kuma shugaban makarantar Hausa a birnin Najafal Ashraf a kasar Iraki ya rasu. Aitullah Mohsen Hakim ya rasu yana da shekaru 92 a duniya bayan rasuwar Aitullah Burjardi shugaban makarantar Hausa ta birnin Qom mafi yawan mabiya masabar Ahlul Bait alaihi salam sun koma bin Ayatollah Mohsen Hakim a matsayin malamin mazhabar ahlul baiti mafi girma a Iraki da sauran kasashe. Ayatollah Hakim ya yi hidimomi masu tarin yawa a lokacin da yake jagorancin mabiya mazhabar ahlul bait. Daga sai kuwa har da bayar da fatawar rashin ingancin aƙidar gurguzu sannan ya umarci musulmi da su yaƙi manufofin Yahudawan sahiyuniya kuma su taimakawa al'ummar Falastinu. har ila kuma bayan karantarwa da kuma tarbiyyantar da manyan malaman addini daga cikin almajiransa ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimin addinin musulunci musamman ma a bangarorin fikihu usul hadisi da kuma tarihi da dai sauransu da ƙarshe masu saurari ko sun cewa shekaru 625 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan shawwal na shekara ta 1817 hijira kamariya allah ya yi wa babban malamin addinin musulunci majduddin abu tahir muhammad bin yaqub firuz abadi rasuwa firuz abadi ya kasance masanin fannoni na ilmomi daban-daban musamman a bangaren ilimin hadisi da kuma tafsirin qur'ani mai tsarki kamar da kuma ya shahara a bangaren ilimin lugga da tarihi sannan kuma waɗannan bangarori ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa wanda ake yin amfani da su a cibiyoyin ilimi daban-daban da kuma bincike akan tarihin musulunci kuma ilmomin na hadisi da tafsirin qur'ani mai tsarki bai ga bangaren rubutu tafai na ilmomin hadisi da tafsiri da tarihi ya yi wasu rubuce-rubuce a bangaren ilimin lugha da gaske littafansa mafi shahara a wannan bangare akwai littafin kamus wanda littafi ne na binciken kalmomin larabci da kuma sanin ma'anoninsu da yadda ake sarrafa su da amfani da su a ilmomi daban-daban tare da fayyace ma'anoninsu da kuma asalinsu a harshen larabci baya ga haka kuma ya rubuta wasu littafan waɗanda suka hada da safarus sa'adat da kuma littafin nan na tanwirul miqyas masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

ga labarun duniya da ni mushtaba adam zan gabatar muku labarun duniya da farko ga kanunsu abu ne mai yiwuwa tagogin da ke tattauna farfado da jejenin nukilai iran a birnin vienna su koma kasashensu domin yin shawara an gano wani babban rami da ake mutane a cikinsa a bosnia shugaban kasar najeriya ya ayyana manzo na musamman akan kasar chadi to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarun. an bayyana cewa abu ne mai yiwuwa tagogin da ke tattauna shirin farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran a birnin vienna na ƙasar austria za su iya koma ƙasashensu domin yin shawara mataimakin ministan harkokin wajen iran sai da abbas arakci ya bayyana cewa abu ne mai yiwuwa masu tattaunawar domin farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran a vienna na ƙasar austria su koma ƙasashensu domin yin shawara sai dai ya kara da cewa har ya zuwa yanzu ba a kai ga yanke shawara ta ƙarshe ba akan hakan arakci ya kuma ce ina tsammanin za a kai ga sakamako na ƙarshe a wannan zango na tattaunawa tare da cewa tattaunawar da ake yi ta sarkakiya. shugaban tawagar ta irin a tattaunawa ta biyana ya kuma ce mun isa wani zango da ake tattauna muhimman batutuwan da ake da saɓani a kansu kuma an riga an kammala tsara bayanai akan mafi yawancinsu amma hakan baya nufin cewa an kau da dukkanin saɓani dangane da ganawar da ake tsakanin iran china da rasha a wajen tattaunawar arakci ya ce tattaunawar ta yi kyau matuka ƙasar faransa tana son ganin an yi zaɓe a ƙasar mali a shekara ta 2022 mai zuwa a jiya litinin ne kasar ta faransa ta bayyana cewa abu mafi muhimmanci dangane da kasar mali shine gudanar da zaɓe a cikin watan fabrairu na shekara ta 2022 kamar yadda kungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka ta bukata ministan harkokin wajen na kasar faransa jean besley de rion wanda ya fitar da wata sanarwa ta manema labaru ya bayyana haka yana mai nuna goyon bayan ƙasarsa akan matakin da shugabannin kungiyar ecowas ko Sadiyawo suka ɗauka a taron musamman da suka yi a ƙasar ghana kwanaki biyu da suka gabata ƙasashen na yammacin afirka yi sun dakatar da ƙasar mali daga cikin ƙungiyarsu bayan juyin mulki na biyu da aka yi a cikin watanni tara a ƙarƙashin jagorancin kanar asimi goita har ila yau shugabannin yammacin afirka sun yi kira da a naɗa firaminista farar hula sai dai ba su buƙaci mayar da tsohon firaministan ƙasar ba ba in ba da shugaban ƙasar muktar wani da sojoji suka kama su to kuna ta da rado wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran an gano wani babban rami da aka binne mutane a cikinsa a bosnia a jelitin ne dai jami'an kasar bosnia suka sanar da gano wani makeken rami da ke dauke da ƙasusuwan mutane da ake zaton cewa yana da alaka ne da musulman da aka yi wa kisan kiyashi a tsakanin shekara ta 1992 zuwa ta 1995 a yankin balkan cibiyar da take kula da waɗanda suka ɓace a lokacin yakin bosnia ta sanar da cewa an gano kabarin na dai a ƙauyen dobropolich a kudancin garin kalonovic tun bayan kare yakin bosnia zuwa yanzu dai an gano manyan kabaruka da suka haura 550 dukkaninsu na musulmin da aka yi wa kisan kyashin a ƙarƙashin rusasshiyar yugoslavia shugaban ƙasar najeriya ya ayyana manzo na musamman akan ƙasar chadi shugaban ƙasar ta najeriya muhammadu buhari ya amince da naɗin baba gana kingibe a matsayin manzo na musamman a kan ƙasar ta chadi da kuma yankin tafkin chadi amincewar da shugaban ƙasar ta najeriya ya yi da naɗin baba gana kingibe ya biyo bayan taron da shugabannin ƙasashen hukumar tafkin chadi suka yi ne a ƙasar ta chadi a ranar 25 ga watan mayu da ya gabata mandan musamman na najeriya zai rika sanya idanu da bin diddigin abubuwan da suke faruwa a ƙasar chadi da kuma yankin tafkin chadin hakanan kuma taimakawa wajen ganin an koma aiki da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar ta chadi sai kuma yin aiki tare da ƙasashen yankin domin ganin an sake samun zaman lafiya a yankin jaridar alwahida ta ƙasar chadi wacce ɗaukin labarin ta bayyana matakin na shugaban ƙasar najeriya da cewa cika alkawalin da ya ɗauka ne a kan ƙasar chadi a lokacin ganawarsa da shugaban riƙon ƙwarya na sojan ƙasar chadi muhammad idris debi to ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu sai a gida zama domin aji shirin na a iran. leka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na leka iran shiri ne da cikin same kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da mauraye na addini sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu da da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai kai ku zuwa garin Yaz ne na kasar Iran domin gane ma ido irin kasuwanni da suke da su masu da ɗan tarihi. kasuwanni masu wadan tarihi na kasar iran suna daga cikin tsoffin gine-gine da aka yi amfani da fasahar tsarin gini na kasar iran inda aka sanya musu hasumiya kuma aka kawata su tsarin gini na gargajiya da yake da jan hankali musamman ma ga masu sha'awar zuwa yawon shakatawa garin yazd mai dan tarihi yana daga cikin mafifitan birane da aka gina su da tubali a duniya kuma yana daya daga cikin biranen da suke a matsayin ababen tarihi na ƙasa wanda aka yi maganar su a ɓangarori daban-daban na tarihi ana kirga tsoffin kasuwannin wannan birni a matsayin ɗaya daga cikin abubuwan tarihi masu jan hankali wanda masu yawon shakatawa na ciki da waje suke hankoran zuwa domin kashe kwarkwatar ido kasuwannin tarihi na birnin yazd suna da matsayi na musamman a tsakanin al'ummar ƙasa kuma shi wannan gari yana da wurare masu muhimmancin gaske na yawon shakatawa waɗannan kasuwanni sun taka muhimmiyar rawa a tarihin kafa wannan gari na yazd kuma wuri ne na sayar da tsoffin kayayyakin sana'o'in hannu to ba tare da ɓata lokaci ba bari mu tsunduma cikin shirin kasuwar kan an yi ta ne a zamanin mulkin nasiruddin sha kuma tana daga cikin muhimman tsoffin ko kuma tana cikin muhimmai kuma tsoffin wuri a garin yazd a garin yazd daga cikin abubuwan da suke cikin wannan tsohuwa kuma kyakkyawar kasuwa kuma akwai husainiya ruwan ambar da kuma wurin wanka na gefe da dai sauransu har ila yau yanayin salon ginin kasuwar yana nuna irin fasahar da aka zuba wajen gina ta a bangaren wannan kasuwar za ka iya ganin kasuwanni daban-daban kamar kasuwar zargari kasuwar panja ali kasuwar kaisariya kasuwar alakbandi kasuwar kishgiri kasuwar mulla ismail kasuwar afshar da kuma kasuwar sadri a shekara ta 1982 an sanya sunan waɗannan kasuwanni a cikin jerin ababen tarihi da ake girmamawa na ƙasa a nan ƙasar iran mai lamba 8544 yanzu kuma mu ya da zango a kasuwar kaisariya ita dai wannan kasuwa tana kan shata ta da makarantar yaz inda ake sayar da yadudduka a birnin na yaz a bangaren tsarin gini idan a kwanta da sauran kasuwanni tana da tsari mai kyau kuma tana da kofar katako wanda su ne ake rufe kasuwar bayan ta tashi ita da wannan kasuwa tarihinta yana komawa ne zuwa ƙarshen ƙani na goma sha biyu hijira kamariya kuma tana daga cikin mashahuran kasuwanni guda biyar daga cikin birnin haka zalika akwai irin waɗannan kasuwanni da irin salansu a larna irin na isfahan shiraz kerman da kuma garin kasvin an yi rijista cikin jerin ababen tarihi na ƙasa a shekara ta 1381 kuma tana lamba 7700 ne da 95 sai kuma kasuwar zargari ita wannan kasuwa ta yi shuhura da kasuwar zinariya ta yazd don haka an keɓance ta ne a matsayin kasuwar sayar da zinari da kayayyakin ado azurfa da suke jan hankulan masu sha'awar zuwa yawon bude ido tarihin kafa wannan kasuwa yana komawa ne ga karni na sha biyu zuwa sha uku na hijira kamariya kasuwar zargari yaz ta da shaguna guda hamsin da uku wanda zinariyan da ke wannan kasuwar suna kyalli ɗaukar ido musamman idan rana ta haskaka ita ma a shekara ta 1982 hijira shamsiya aka rajistar ta a matsayin ɗaya daga cikin ababen girmamawa na tarihi na ƙasa mai lamba 8527 kasuwar dauraze maharis ita ma ta daga cikin tsoffin kasuwanni masu tsadan tarihi da ke arewa masa kudancin kasuwar khan ƙofarta daga kudanci yana farawa ne da kasuwar khan kuma yana tuƙewa da daru shifa ko kuma darvoz da tarih kuma an gina wannan kasuwar ne ta hannun ali oga da rogi yazdi a zamanin ƙurƙaniyan kuma tudun wannan kasuwar ya kai mita hudu kuma an yi amfani da fasaha kuma farar ƙasa da tubali wajen yin rumfin kasuwar wannan kasuwa tarihinta yana komawa ne zuwa ga lokacin mulkin kajar kuma tana da lamba 8543 wadda aka yi wa rajista a shekara ta 1382 a matsayin abin girmamawa na ƙasa to daga nan kuma sai kasuwar kashigiri da ke birnin nayaz kasuwa ce ƙarama da ke da shaguna da ake kera kayayyakin noma da kuma kayan aiki na mutanen karkara ko kuma da mutanen karkara suke bukata wannan kasuwa da ke shatattaran khan tana daga cikin ababen girmamawa na tarihi a kasar iran to sai kuma kasuwar panja ali ita kuwa wannan kasuwa ana kera mis ce wato kofa a turance ke birnin yazd kuma an gina ta ne shekaru 600 da suka gabata kuma har yanzu tana nan a irin salon tsarinta na gargajiya da aka gina ta tun tuli-tuli kuma wannan tsohuwar kasuwa ta gargajiya da ke birnin Yaz tarihinta yana komawa ne zuwa karni na tara hijira kamariya kuma an kera nau'o'i daban-daban ana kera nau'o'i daban-daban na kofa da karfe da ake sarrafa su wajen kera kayayyakin ado na mata da tukwanen girke-girke da kuma kayayyakin noma da dai sauransu ita ma dai tana daga cikin ababen tarihi da ake alfahari da su kuma aka yarjistar su a matsayin abin ginamawa na ƙasa a nan ƙasar iran to masu saurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana sa ya zama wajibi daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku ci gaba da kasancewa da radio voh hausa da ke kashin tv hausa tehran kuma za a ci gaba da biyan shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji shirin na kiɗe-kiɗen iraniya kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa Da fatan masu wari sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin sai dai a yau shirin namu ya ta muku fitaccen waƙin na To yanzu kuma bari mu gabatar muku da Bijan Kamkar domin gabatar da waƙar da ta da mana domin masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi da idan haka bari in ja kuɗa in ba shi wuri domin ku ji cikakkiyar waƙar ai saurare lafiya. madalla bijan kamkar a gaishe ka cikin wannan waka da gabatar mana ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci wa biyar shirye mu a shafi mu na yanar gizo wato www.cb1.ng da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci muna fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da kuka saurara sai dai kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marece wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu Thank you.